ce Haliru, Haliru Aminu, da shaida Abdulsalam Sumaila, ga tanaza Abusha Abdulsalam Sumaila, wallahi sai ka bi a hankali saboda kasan an yi wata kokowa ta kofi wadda yaron nan ya kada ka. kenan haka tabbatar da hansa ce za ka shirin biɗa saboda haka sai ka biya a hankali an bushe inna lillahi na nesa zabudo kai kallo eh, sarki sarki na illela da gwal ga mutunan kanan farjira alili ga abdulsalami nan ya shiga hili yana neman dubayen salata annabi zuwa gare ku inna lillahi laminu fajiran laminu na tilaberi ga hadiru aminu nan yana neman du'a'i zuwa gare ku ahilinge wallahi wannan kokowa abdulsalami sai ka rike da kyawu kar kai shiga kura cikin rami wannan ina gani duk wanda ya riga shiga sai dai can tahiyya ma wanda an ka riga shiga wallahi ko kowannan ba za ta bata lokaci ba da alama saboda duk wanda ya cimma inda hika so akwai waya ya ko ba a wani abu ba shi haliru aminu sarɗe na mai shiga jiki abdulsalam shi kuma ƙarhi Awo lemon ba, to tun da babu wani zahi banda a haisata tak abdulsalami kau hankali wallahi kai hankali da yaron nan sarɗe na mai shiga jiki kurya cimma inda hika so wallahi abdusalami sai ka rike da kyau halin aminu nan ba karamin dan kokowa na ba a cikin talabiri farjiran laminu yana nan yana saurare na ana ana ya fa hannuwa to abin da yasa abin da yasa eh abdulsalam zai bi a hankali saboda yaron ya taba kada shi saboda haka nan na ita kokowa take son tunani wallahi ya saba kada shi saboda hansa ce zai bi shi salami yaron ya saba kada shi dole na shi bi a hankali yaron nan ba shi tsoro salami yana rudawa amma yaro komo ce bai yi subhanallah dan maliki bai damisa wanda ya ko kokowa nijar ya ce kowace kokowa za a yi kuma na shugaban ƙasa sai ya ba da mota wallahi eh, eh an faɗi cikin diskur gaba ɗai hakali hakali la ilaha illallah na rantse da allah yaron nan na gaya maka abdulsalam kai hankali wallahi na gaya maka ni ce kai hankali ya kada abdulsalami haliru ya kada abdulsalami aiki ya lalace la ilaha illallah